Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim ka'almasi Garba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa ƙuri'a yau Lahadi ta kiran taron gaggawa na musamman na babban zauren majalisar mai mambobi 193 kan mamaye Ukraine da Rasha ta yi wanda a iya yi gobe litini a cewar jami'an diplomasiyya. Ƙuri'ar wadda ƙasashe goma sha biyar mambobi za su kaɗa ta dalla-dalla ce saboda karwata daga cikin ƙasashe masu kujerar dindindin wato Rasha, China, Faransa, burtaniya da kuma Amurka ta iya hawa kujerar naƙi. Matakin na buƙatar kuru'utara na amincewa kuma da alamar za a samu a cewar jami'an dublomasiya. sau goma ne kadai aka taɓa yin irin wannan zama na babban zauren majalisar ɗinkin duniya tun daga shekara ta 1950 bukatar a yi wannan zama kan ukraine na zuwa ne bayan da rasha ta hau kujerar naki ranar juma'a game da wani daftarin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na yin tir da mamayar ukraine da rashar ta yi ƙasashen china india da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun ƙaurace a yayin da saura goma sha ɗaya suka kaɗa ƙuri'ar amincewa mamayar ukraine da rasha ta yi na iya tilasta 'yan gudun hijira wajen miliyan hudu su tsere daga kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya a wannan makon wanda hakan zai haddasa matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a turai cikin shekaru sama da saba'in a cewar babban kwamishinan sashen kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya filibo garandi zuwa safiyar jiya asabar 'yan kasar ukraine sama da 150 ne suka ƙetara zuwa makwabtan ƙasashe kuma kimanin dubu saba'in da biyar daga cikinsu sun shiga ƙasar poland ne grandi ya faɗa ta kafar twitter da safiyar jiya asabar cewa waɗanda aka raba su da muhallansu a cikin ƙasar ta ukraine na ta ƙaruwa to amma matakin soji da ake ɗaukawa sun sa da wuya a iya ƙiyasta adadinsu a kuma ba su agaji jami'an gwamnatin koriya ta kudu sun jaddada ranar juma'a cewa za su aiwatar da takunkumin da amurka da turai suka kakaba kan abubuwan da rasha ke sayarwa to amma ita kanta koriya ta kudin ba za ta kakaba ma rashar takunkumi ba an dai kakaba ma rashar takunkumi a wannan makon ne saboda mamayar ukraine da ta yi a matsayinta na ɗaya daga cikin al'ummomin duniya kuma mai sauke nauyin da ya rataya a wuyarta gwamnatin koriya ta kudu za ta goyi bayan matakin da aka ɗauka na bai ɗaya ciki har da takunkumin tattalin arziki saboda daƙile mamayar ukraine da rasha ta yi da ƙarfin soji don kuma a warware matsalar cikin lalama a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar shekaran jiya juma'a ta kabar twitter wannan ya yi mawafaka da furucin da shugaba munja in ya yi tun da farko a ranar inda ya yi kiran da a warware rigimar ta hanyar tattaunawa ba ta yaƙi ba kayan lataroni da na motoci waɗanda su ne koriya ta kudu ta fi turawa ƙasar rasha su ma wannan takunkumi na baya-bayan nan da ma'aikatar cinikayyar amurka ta yi shelar ƙaƙabawa ma kayan saidawa zai shafe su za su buƙaci bi ta wajen kamfanoni masu harka da kayan fasahar amurka kamar su lataroni da safayan jiragen sama wajen samun amincewar amurka kafin a tura su rasha masu zanga-zanga a sassan duniya dauke da tutoci masu launonin shudi da rawaya sun yi ta bayyana goyon bayansu ga mutanen kasar ukraine jiya asabar tare da kiran gwamnatocin kasashe su ƙara azama wajen tallafa ma ukraine a ladabtar da rasha a kuma kauce ma duk wani zarcewa zuwa cikin yakin da kaɗar wannan ɗaruruwan mutane sun yi tattaki cikin ruwa kamar da bakin ƙwarya a birnin sydney suna ta ɗaga murya suna cewa ukraine za ta yi galaba a yayin da kuma masu zanga-zanga a birnin tokyo suka yi ta kiran da a kori rasha daga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dubban mutane ne suka bazu kan tituna a turai inda masu zanga-zanga ciki har da wasu 'yan asalin ukraine da ke kasashen waje a wurare irin london nicosia berlin athens helsinki madrid da kuma milan lullube da tutoci kuma dauke da kwalayen sakonnin da ke cewa a tsaye da yaƙi wani jirgin ruwan yakin amurka ya bi ta mashigar ruwan taiwan nan mai sarƙaƙiya jiya asabar a wani abin da rundunar sojin amurka ta kira 'Dan kewaye da aka saba amma wanda china kuma ta kira takala bataliya ta bakwai ta sojojin ruwan amurka ta ce jirgin samfurin alabur class mai ruguza makami mai linzami mai suna uss rap johnson yana sintiri ne kawai irin na yau da kullum a yankin ruwa na ƙasa da ƙasa bi da jirgin ya yi ta mashigar ruwan taiwan na nuna yadda amurka ta dukufa wajen kare yankin ruwan india da pacific a matsayin budadden yanki a cewar mai magana da yawun bataliya ta bakwai din nicholas lingo a wata takardar bayani ya kara da cewa sojojin amurka na zirga-zirgar jiragen sama jiragen ruwa da kuma sauran harkoki na yau da kullum a inda duk dokar kasa da kasa ta halatta Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. zauren VOA. Muna kashi na ƙarshe a maudu'inmu na illar da sace-sacen ɗalibai ke yi a makarantun arewacin Najeriya. A yanzu dai manyan baƙi ne suke amsa tambayoyi tare da ba da shawarwari. Ku biyo ni. barista hassana ayuba mai riga ke loya ce kuma kina aiki da bajin haƙoƙin yara bari mu ji daga gari. to sannunmu da waraka ko ah, da farko dai zan gode ma shi babban yayinmu dr yahuza getso ka yi kokari mun kuma gode ka buga kusa duka inda yake mana zafi an ce in mutum ya yi kyau ya kara da wanka muna dai da gwamnati amma har yanzu ba a filin impact din muna da gwamnati muna da masu tsaro amma har yanzu ba mu ji a jikinmu cewa muna da masu tsaro a kasan shi yasa na ce in mutum ya yi kyau ya kara da wanka a suna dai muna da masu tsaro amma muna so su kara gyara harkan tsaro a Najeriya. Abu na biyu shine na gode kwamishina na nan na Ministry of Education Kaduna State. O PAMSEC ne ko? Sako zan bayar kuma ina son a idar da sakon. Duk private schools ɗin da suke Kaduna ya kamata a yi zama da duka principals na private schools ɗin nan. securities ɗinsu ba securities ba ne wani tsohon baba ne za a kawo shi wanda ya kusan tafiya ajiye shi a gate wanda ko ni na buge shi zai tafi a ce security an shigo makaranta ma ba ma san an shigo makarantar ba gaskiya maganan gaskiya ne ya kamata ai kowane makaranta tana zaune a wani ƙauye ne aka siya guri aka gina ta akwai hakimai akwai eh, dakatan garin suna nan a garin ya kamata ne a ce wannan local vigilante wanda ake training ɗinsu nan kowane makaranta a tura su sannan principals na kowane makaranta su tabbata cewa wannan mallaman su nan da suke musu aiki a makaranta ana biyan su akan kari domin ba a cin gari sai da ɗan gida ba a taba cin gari sai da ɗan gida shine maganan ai kafin nan a shigo makarantar an sani ba ba sani ba an kuma san za a zo a kwashi yaran an gaya mawa Shi ne magana magana ce a dunkule ya kamata gwamnatin kaduna ta yi la'akari da wannan ta duba shi domin rayukan 'ya'yanmu ya fi komi ba a siya rai da kuɗi za ka iya ajiyan kuɗi ka sayi wani abu ka je kasuwa ka sayi ba iya sayan rai ko ba shi bane jama'a to mu mun ji dadin ilimi mun san darajar ilimi shi yasa za mu iya siya gaban kowa mu yi magana sai a wayi gari 'ya'yanmu na zaune a gida shekaran da ta gabata an fama da corona ni desk officer ce na gender na san cases ɗin fyaɗe wanda aka tara mu akan tebur saboda me saboda abin da corona ta haifar ashe ni a matsayin uwa zan ji daɗi a rufe makaranta yaro ya zauna gida ni na je aiki ban san me suke a baya ba na samu kes da yaya ya kwana da ƙannan shi mata biyu maman bata sani ba ya musu ciki saboda corona yes idan muna zagin gwamnati mu ma muna da namu daddawa na da wari bera ma na da sata iyaye kenan muna da namu iyaye na da namu takwas tara yayi baka san inda yaro yake ba a matsayin uwa ko matsayin uba kai bincike ina yaro nan yake ina yarinya nan ta je ya ta mace ma a kasan arewa karfe shida bai kamata ya same ta waje ba jama'a karya na yi ni aifafiyar arewa ce ni mutumiyar gombe ce ba karya ba ne most of our parents are negligent about their children shi sa mu muke wahala yanzu haka in je kan teburi na fayil ya kusan ashirin talatin cases ya kamata mu yi hankali yawanci informants din nan mu ne kwarai yaran mu ne makwabci yaron shi ne ya zo ya hada baki da kidnapper san an ɗauki makwabcinsu to ka zagi kidnapper kidnapper ya san da kake zama a ya hada baki ne da informant so mu ma muna da haki idan muna son a gyara mu fara gyara shi daga kasa sai a haura sama gwamnati na da nasu muna da namu ko ba shi bane eh mu dai gwamnatin Kaduna ba ta yi mana adalci akan yayan mu ba na sake faɗi don ya kamata su kira mu iyaye don mun ji zafi suna na Hassana an ce biyu ya fi ɗaya kuma muna faɗin gaskiya ne gara ka faɗi gaskiya domin gaskiya dokin karfe ne akwai wanda taba ganin dokin karfe ne sai ko wanda ake dizainin daki gaskiya guda ɗaya ce guda ɗaya ce kuma Allah shi ke da gaskiya amma mu faɗe shi yadda yake ba mana adalci ba abu ya faru ya sami iyaye a garinka ai ba mu ce ka ba mu komi ba kira iyaye ka jajanta da su ka ce ku yi hakuri ko ba ku kokari sai ka ce musu muna kokari muna kan dubawa ba yi mana haka ba ba yi mana haka ba ba zan karya ba mu talakawa ne Allah zai azurta kowa lokaci kuma na Allah ne ba wanda aka haife shi da arziki ba wanda aka haife shi da talauci mu duba a wayannan wuraren security a makarantu a hada da 'yan gari da iyaye sannan da principals ɗin su ba da adequate training ma teachers ɗin da suke employing kuma ya kamata teachers ɗin da ake ɗaukawa a nemo garanto su yi sani a san su daga ina ne suka fito domin ni fa na san abin da nike faɗi na san me nike faɗi most of the kidnappings da ake a school akwai hannun malamai a ciki ba karya bane ya kamata a tattace su da kyau a jawo hankalin principals na duk makarantu a yi zama da su domin wannan hakkin ba yara taya bane a wuyan gwamnati su dai ba yara taya wuyan kowa ne Allah ya taimake mu. Dr. Yahuza Getso Har yanzu za mu baka dama ka ci gaba da bada amsar tambayoyi musamman ma waɗanda Hassan iya tawaye maka. Ci gaba. Duk abin da nake tare nake yi da hukumomin tsaro, tare nake da hukumomin yada labarai, sannan kuma shawarwari da aka ce ina bawa gwamnati shawarwari. Ai ka tafi Google da kanka, je ka rubuta Yahuza Getso ya ishe ka karatu sai kai ta yi. in ka shiga google rubuta sunana da ka rubuta in allah da za ka gani gwamnati kuma tana ji na kullum na magana da kafafen yada labarai na cikin gida da na waje ba boye nake yi ba matsalolin da aka samu kwanan nan akwai garuruwa tsakanin jihar sokoto da jihar zamfara da jihar kaduna da jihar katsina a cikin awa 44 da suka wuce tun da yanzu an kawo yamma an ɗauki mutane a garuruwa guda goma sha tara waɗannan garuruwan na je su ba tare da gwamnati ta sani ba amma yanzu gashi ina faɗa ta sani shi kuma malam mai tambaya suna cikin wanda suke sa ni a gaba ba dare ba rana suna tambaya ta bayanan da na samu kuma zan tafi field ina gaya musu cewa na tafi field research so ina zuwa da kaina abu na biyu ina ɗaukan tubabu inda akwai ƙauyukan da ni ba zan iya shiga ba amma su za su iya shiga su goya na a babur muna tafiya ko da mun haɗu da masu rike da bindiga za su ce musu wannan aikin bincike muka kawo shi ina ganin su suna gani na amma saboda alfarmar wanda ya fita daga cikinsu ya dawo cikin cikin mutane kuma shi ke dauke da ni akan babur kuma in ya je wancan wancan garin ni ba zan iya zuwa ba shi zai kai ni saboda haka na je ina samun bayanai akwai guraren da hukumomin tsaro in sun kama masu laifi nake zuwa ofisoshin su in ce ina son in tattauna da su in nemi bayanai a gurin su akwai bayanan da nake tambaya a gaban jami'in tsaro akwai bayanan da zan ce ina son a bani dama in je gindin bishiya in yi tattaunawa da su ta sirri akwai bayanan da suke bani wanda nake rike wa kaina akwai bayanan da suke bani wanda nake ba manyan shugabanni amma ba zan ba wa shugaba na tsaro a matakin da na yi tambayar ba saboda in na bashi ban yadda da shi ba akwai munafukai da yawa a cikin su a takaice kowa ya faɗi albarkacin bakinsa mun samu shawarwari a wajen kwararre dr yahuza getso jama'a sun yaba da ayyukan da ike yi mun kuma samu shawarwari daga wajen babban sakatare na ma'aikatar ilimi daga jihar kaduna da ya zo mana wannan taro mun samu bayanai daga wajen barista hassana ita kanta wacce ma tana cikin iyaye da aka sace ma ya kuma ga ta barista tana aikin shari'a ne fa tana kuma kare haƙoƙin yara ne fa to amma ya shafe ta to duk mun samu waɗannan bayanan kuma jama'a sun ba da shawarwari daidai yadda ya kamata muna so dai mai muku godiya wannan gidan rediyo tana alfahari da ku in babu ku babu sashen hausa na muryar amurka inda ba a gayyace ku kun zo wannan taron ba da ba za mu samu abin faɗi duniya su ji ba saboda haka muna muku godiya da kuka zo nan gaba za mu sake gayyata a sake bita a sake bita kan abubuwa shin bayanan iyaye za a ɗauka ne nan gaba ko kuma a'a ɗaliban za mu haɗa ne wayanda suka samu kuɓuta su zo su bayyana mana irin abubuwan da suka gudana lokacin da aka kama su iyaye da suka biya ya suka yi ina suka samu wa'annan kuɗaɗe ma'aikatar ilimi ta tarayya ita ce dai ta zama mana wani babban kalubale domin duk ƙoƙarinmu na samu mai magana da su ko kuma mu gayyato su yana haɗuwa da tarjiya dukkan abokanan aiki na anan za su iya gaya mu ba mu taɓa yunƙuri mu tashi mu je ma'aikatar ilimi ta ƙasa mu ce yau mun zo da niyan neman a saurare mu a ba mu dama mu yi tambayoyi a ba mu amsa mu samu yadda muke so ba ba a yadda saboda haka duk ƙoƙarin da muke yi muna jira wani ya fito ya ce mana kun yi abin da ba daidai ba dan ba ku gayyaci ma'aikatar ilimi ta tarayya ba mu gaya musu gaskiya kamar yadda na faɗi yanzu cewa ba ma iya gayyatan su ba ma iya zuwa mai hira da su ba sa amincewa ba sa yadda su yi magana da mu kuma ko meye hujjar su to ba mu sani ba saboda haka waɗanda suka yadda muka gayyato su za mu yi da su za mu kuma ba su dama su faɗi albarkacin bakin su su faɗi kuma iyakacin ƙoƙarin da suke yi ƙungiyoyi da ke da alaƙa da abin da ya shafi haƙoƙin yara irin su ƙungiyar su Sa'idu muna gayyato su kuma suna zuwa mu dai za mu yi namu kokarin na bayyanawa na faɗakarwa na ilmantarwa kamar yadda aka ba mu izinin yi daidai gwargwado kawai dai ba za mu yadda ne a zagi wani ba ko a cusa ma wani magana da bai da daɗi ko kuma a kawo mana ɓangaranci a wannan shiri ba daidai abin da ya kamata mu yi shi muke yi domin kuma gode kwarai kwarai da gaske da waɗanda suka zo daga nesa aisha abdullahi maiduguri daga yobe daga zamfara daga jos daga duka dai dukanku da kuka zo har ɗaya wa ɗan katsina eh <laughs> ya hassan iyatawa shi ma yana nazari kullum akan irin waɗannan batutuwa ya kuma taimaka mana a yau ma yi nazari zan kuma gode wa abokan aiki na aisha mu'azu shamsiya hamza ibrahim da kuma injiniyoyinmu benjamin gowon da awali salihu da kuma murtala faruk sanyinna sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce madina dauda sai mun haɗu a wani sabon shiri nan gaba mu huta lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za ka gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Wato oh, a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. sabon birnin local government. Mm. To na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta? Gaskiya a gida ba na sana'ar sai da kati, a nan ne nake sai da kati. ka fara wannan sana'a kamar yau shekara nawa gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati eh jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina farawa ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka don ba wani kwangararren jari gare ni ba To a rana kuma kana kamar cinikin naira nawa haka a rana? A rana ina iya cinikin dubu tara, dubu bakwai har dubu takwas. To wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a. To gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yadda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can eh, to kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a can za ka iya ka sai kacin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na ka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shi ne bambanci dalili da yake nan da ya sa ka zo in na fahimci ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba ya ba zan samu haka ba to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana eh menene sunan anguwar sunan wannan unguwar din ira 11 fcda ira 11 fcda to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na kin na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya a shagon wani dan uwa kake zama eh. Eh, kamar malam kana ɗaukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai man ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya ɗaukan duk nauyinsu. nauyinsu. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. jin zowa awa tarkacen tarkata a kunya ruwa su hau gidan mutum su fada shi da tsara'i eh. wasu iyalansu suna kibura murtala na kwana kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.